بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك شهدوا أولا سافيا تاء الحمش 25 ga watan Ramadan shekara na 1440 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da 30 ga watan biyar shekara na 2019 a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da muke karatun littafin صفة صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان واللفر سليم ابن عيد الهلالي دعالي حسن علي عبد الحميد كما وانا شيني درس مونا تلاتين تندتا او انا اللي ذا متاشي دقا نشرين دتا صلاة التراويح سلم تراويه ابا نفر كسوكة مشروعيتها وتو شرعا تاتا حلت تاتا تشرع صلاة التراويح جماعة أن حلت أي سلم تراويه أشك جماعة لحديث عائشة رضي الله عنها سبب لحديث عائشة ألا شكال يبدأ قريتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل شواء النبي صلى الله عليه وسلم يافتا أو ندري آه، can cikin dare fa salla fil masjid sai ya salla a masallaci wa salla rijalun bi salatihi sai waɗansu mutane da suke masallacin suka bi shi suka yi salla tare da shi fa asbaha an-nasu fatahaddathu sai mutane suka wayi gari sai suka ba juna labari fashtama'a aksara minhum sai waye gari ɗan sai adadi da suka fi na jiya yawa suka taru a masallaci fa salla annabi ya sake fitowa yayi salla fa sallu ma'ahu suka yi salla tare da shi fa asbaha an-nasu fatahaddathu mutane da suka ƙara waye gari suka ba juna labari fa kaswa ahlul masjid min al-lailati ath-thalitha sai mutane suka yi yawa a masallaci a dare na uku din fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa salla bi salatihi فصلى فصلى الناس بصلاته كان سي النبي فتا يصلى متى نسك يصلى أبا ينسى فلما كانت الليلة الرابعة يا يعند درينه بيزو عجز المسجد عن أهله ما مسلا شنسبو يوم متاني يا قزت أوكم متاني حتى خرج في صلاة الصبح سيئ النبي صلى الله عليه وسلم يكفتوا حرسي صلى الصباح sannan sai ya fito don sallar asuba falamma qada al-fajr yayin da idan da sallar asuba aqbala ala nas sai juya ya fuskanci mutane fa tashahhada yayi wato ainihin tashahudi ana yayi khutbatul haja thumma qala ana inna alhamdulillah wa zuwa thumma qala sannan sai ya ce amma ba'd bayan haka fa innahu lam yakhfa alayya makanukum kasancewarku a masallaci bai ɓuya a gare ni ba na ji zuwa ku walakin ne kashitu an tufrada alaikum amma na ki fitowa ne saboda na ji tsoron kada a farlanta muku wannan sallar na dare na tarawih kenan fa ta'jizu anha sai ku gaza gashi nan mudin ma yanzu an fara a farko ga ana ana yawa kafin a zo karshe zaka ga Eh, yanzu ba sahu ɗaya kawai ake ba ta annaba ya ce ya ji tsoron kar a farlanta kuma a wato ainihin gaza fatofiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal amru ala zalik sai annaba alaihi salatu wassalam har ya rasu al'amarin ya tsaya a yanayin haka ɗin wato ya daina yin jam'i ɗin kowa yana yin a gidansa falai ma ko kuma a masallaci amma kowa yana yin shekare فلما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار ربه يا عند النبي صلى الله عليه ya haɗu da makwabtakan mahalicinsa mana ya koma izuwa ga mahalicinsa istaqarrat ash-shari'a kenan shari'a ta tabbata babu wani ƙari ko rage wa khashya tsoron da yake jin nan ya gushe wa baqiyat mashru'iyyatu salatiha jama'atan kaima? sannan shar'ancin yin sallar nan a cikin jama'a Yawanzu wanzu li zawalil illa saboda gushewar illa sababin da yasa ya daina yi dan لأن العلة تدور مع المعلول وجودا saboda a ka'idar ilimin usulul fiqh ilimin shiru hukunce hukunce daga nassosi shine cewa ita illa sababin da aka daura hukunci akanta tana kai kawo ne tare da abinda aka daura hukuncin akai idan tana nan wannan abin yana nan in ta gushe wannan hukuncin ya gushe to annabi alaihi salatu wassalam ya dora rashin fitowarsa su tsoron farlantawa yayin da ya bar duniya wannan tsoron ya gushe don haka rashin fitowa ɗin hukuncin rashin fitowa ya gushe yana ana iya fitowa a ci gaba da yin jam'i ɗin wa ahya hadhihi sunnata al-khalifatu rashid عمر بن عمر بن الخطاب وأن السنة تعلم صلى الله عليه وسلم آه، شريا حليفة عمر بن الخطاب يا راي وأن السنة كما أخبر بذلك عبد الرحمن بن عبد القاري كما يرد عبد الرحمن بن عبد القاري يبا يرد لا باري قال إيشي خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد نافتة رد عمر بن الخطاب Allah shi ƙara yadda a gare shi a wani dare a cikin Ramadan zuwa masallaci fa idan nasu auza sai kawai muka ga mutane a tabin nan jama'a jama'a mutafarriqun a rarrabe kowa yusalli ar-rajulu na fi wani yana sallah makansa shi kadai wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar wani yana sallah sai waɗansu yan adadi yan kaɗan na jama'a su bi shi Yanan, waɗansu wani yana sallah shi kaɗai waɗansu su uku ko su hudu suna sallah suna jam'i haka nan a kowane kusurwa na masallaci ya ga mutane daban-daban haka faƙala umar sai umar ya ce in ne ara lau jama'atu ha'ula'i ala in wahid lakana amsal Hai. da zan haɗa waɗannan mutane gabaɗinsu a bayan makaranci guda ɗaya da hakan zai fi sun ma'azam sannan sai ya ɗau azama wato ya kulla niyya din haka ɗin fa jama'ahum sai ya tara mutanen nan gaba ɗayansu ala ubay ibn ka'ab bayan ubay ibn ka'ab cewa duk ku zo ku haɗu ubay ibn ka'ab yana muku limanci ثم خرجت معه ليلة na sake fitowa فكر da قررنا سيدنا Umar. a wani daren na Ramadan wannan su yusalluna bi salati qari'ihim sai ga mutane suna sallah a bayan makarancin a bayan liman guda ɗaya. qala Umar da Umar ya ga wannan sai ya ce ni'matil bid'atu hadhihi madalla da wannan sabon tsari da muka kullo da shi wallati yanamuna anha afdalu min ya yaqumun ah, ya ce bid'a ko ba bid'a ta shari'a wanda Allah baya so ba kawai duk wani abu a harshen larabci duk wani abu sabo ana kiransa bid'a to shi ba yana nufin cewa ya kawo wani abu da annabi bai yarda da shi bane ai mun ji cewa annabi yayi ko yawwa wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun yace amma wanda suke bacci a lokacin ta tafi waɗanda suke tashi siraya daren a lokacin ta me yake nufi wa kana nasu yaqumuna awwala mutane sun kasance ana yin tarawihin a farkon dare ne ko to shine sai na warke cewa yi a ƙarshen daren shi ya fi a kan yi a wato ainihin farkon farkon dare din don nan mun faɗi akwai tafsiri ko alfadlul mutlaq shine na ƙarshen dare amma akwai alfadlu almuqayyad falala dangane da mutum mutum mutumin da shi in an ce a bari sai ƙarshen dare zai yi bacci ba zai iya yi ba to yin ta a farkon dare shi fi masa falala a wurinsa mutumin da kuma zai iya yi a wato ainihin ƙarshen daren to kuma shi wannan yi a ƙarshen daren shi ya fi masa falala kuma aisha ta ce min kullin laili qad autara rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi sallan dare a kowane bangare na dare wani lokacin a farko wani lokacin a tsakiya wani lokacin a ƙarshe abu na biyu adadu raka'atiha adadin rakoyin sallan tarawih nan abu da ake sabani a kai ko ikhtalafa an-nasu fi hadid raka'atiha mutane suna sun yi saɓani wajen haddada raka'o'in sallan tarawih sai su suka ce wal qawlu al-muwafiq li hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zance wanda ya dace da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam annaha samani raka'at <clears throat> dun al-witr cewa adadin wato rako'i guda takwas ne banda witiri li hadisi Aisha ta radiyallahu anha saboda hadisin Aisha Allah shi ƙara yarda a gare ta cewa ma kanan annabi sallallahu alaihi wa ya yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana ƙari sawa'un a cikin ramadan ko a wajen ramadan sallarsa na dare bai bai ƙara akan raka'o'i guda goma sha biyu <clears throat> wancan hadisi dogo da muka ambata na na Umar da Ubay ibn Ka'ab dinnan Bukhari ya rawaito shi akwai wani ƙari da Malik da kuma Abdul Razzaq suka rawaito wannan hadisin Aisha kuma yana cikin Bukhari da da Muslim Aisha ta faɗi wannan magana Ibn Hajar yake cewa duk da cewa ta fi kowa sanin halin Annabi sallallahu alaihi a cikin dare wa qad wafaqa Aisha radiyallahu anha anan da suka ce raka'a takwas banda witri wato yana yin witri da raka'a uku kaga in an zai baka 11 kenan yawa wa qad wafaqa Aisha radiyallahu anha Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu Jabir dan Abdullahi Allah shi kara yadda a gare shi yayi muwafaka da Aisha radiyallahu anha akan wannan abin da ta faɗa na Annabi sallallahu alaihi ta yi ambaci cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam lamma ahya bin nas laylatan ramadan yayin da ya raya dare tare da mutane a wani dare a ramadan sallah samani raka'at yayi sallah raka'a takwas ne wa autara sannan yayi kuma wutiri ma'ana da raka'a uku kenan wannan hadisin ibn hibban da tabarani cikin asghir ya rawaito suka rawaito shi da ibnu nasr a cikin qiyamul layl kuma aka ce sanadin sa hasan ne a wato ainihin shawahid walamma ahya umar ibn al-khattab hadhihi as-sunnah jama'a an-nas ala 11 rak'a yayin da sayyidina umar ya raya wannan sunna ta tarawihi ya hada mutane ne a karkashin ubay ibn ka'ab da tamim ibn aus ad-dari ya sa su ne su yi sallah raka'a goma sha ɗaya wifkan lissunnati sahiha wato ta daidai da wato ainihin ingantacciyar sunna kamar rawahu malik kamar da imamu malik ya rawaito bi sanadin sahihin gaya da sanadi wanda ya kai makwara wajen inganci min tariqi muhammad ibn yusuf ta hanyar muhammad ibn yusuf an sa'ib ibn yazid daga sa'ib ibn yazid annahu qala cewa ya ce أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة سيدنا عمر قال لك شكرا ما يا أمرجي سيدنا أبي بن كعب سيدنا تميم الداري قال لك شكرا ما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة شوى سوي سلم تراويه سجامة يعني درك أبو مشالع قال يسي وقد كان القارئ يقرأ بالمئين kuma makaranci wato limami ya kasance yana yin karatu ne da irin surori da ake kira almi'un surorin almi'un su ne surori wanda suke da ayoyi ɗari to irin waɗannan sura suke karantawa in an ɗauki a raka ɗaya in an ɗauki farkon sura sai an dare sai an kai ƙarshenta hatta kunna na'tamidu ala al-usil yace har sun kasance har mun kasance muna dogaro da sanda saboda mai min tuli qiyam saboda tsayin wato ainihin tsayuwa da ake yi ana karatu wa ma kunna nasarifu illa fi furu'il fajr ba ma wato ainihin fita ba a gama sallan har sai kusan alfijir daga farkon dare ake farawa amma ba a gama sai kusan alfijir wannan shine riwayar da imam malik ya rawaito cewa sai na Umar ya umarce su ne da suyi sallah da raka'a goma sha ɗaya wa khalafahu Yazid ibn Yazid ibn ya saɓa wajen wannan adadin kamar yadda Abdul ya rawaito wa qala bi 20 cewa ya ta tunin su sallah da raka'o'i 20 akwai wata riwaya ma da ta ce raka'o'i 23 in ji su masu wannan littafin sai suka ce wahiya shazza amma riwaya ce wacce take shazza menene riwaya shazza idan har wani mutum ya rawaito magana ko hadisi sai ya saba ma waɗanda suka fi shi wato ainihin ilimi wanda suka fi shi tsananin hadda wanda suka fi shi zurfi a cikin karatu shi ya ya ya, rawaito irin abin da suka rawaito amma sai ya saba musu tun da sun fi shi ko yawan adadi ko sun fi shi zurfi da tabbata a cikin ilimi to sai a karɓa nasu shi a wanta kalar da nashi to su a wannan masu wannan littafin ra'ayinsu shi ne cewa wannan riwayar da take cewa na Umar ya yi umarni da a yi sallah da raka 20 ko 21 ko 23 nan suna cewa waɗannan ƙari ɗin wato ainihin shaz ne dan haka suna ganin a ajiye shi a gefe kar a yi amfani da shi li'anna Muhammad ibn Yusuf mai dalilin su suka saboda Muhammad ibn Yusuf awsaqu min Yazid ibn Khasifa yafi zama tika wato abun dogaro a kai. sama da Yazid ibni Khasifa wala yuqalu li misli hadhihi ziyadatu thiqa yace ba za mu ce irin wannan ƙari da shi ya kawo cewa ƙari ne daga wanda yake tabbatacce wa hiya maqbula dan haka a barka ɓace ba li'anna ziyadatu thiqa la yakunu fiha mukhalafa suka ce saboda ƙarin da gwani yake yi tabbatacce yake yi ba a samun saɓani tsakanin ƙarinsa da ƙarin ɗan uwansa waɗanda suke gwanaye wa inda ma fiha da ilm abinda ke ciki ne? akwai wani ƙarin ilimi wanda alama rawahu a awwal bisa abinda eh, eh, thiqa na farko ya rawaito suka ce wannan ka'idar da suka ambata حكى أكا عبا شيشي الشيء اللي تتفهم مصطلح كمان فتح المغير ده محاسن التحويل ده الكفاية ولو صحت رواية يزيد فننسك شيء إما رواية يزيد تاء جنتا فإنها فعل وإتوين إنجيس أي كيني معنى آه، أي كيني سني ركوي إشرا ورواية محمد بن يوسف قول رواية محمد ibn yusuf kuma wato abin nan ne magana ne walƙaulu muƙaddamun alalfi'il kuma zance ana fifita shi wajen aiki sama da aiki wato in zo in ce maka yi abu kaza sannan kuma in zo in yi ka gani ka yi koyi da ni wanda za a fi fifiko idan aka samu saɓani wanne ne za a ɗauka za a ɗauki wadda na yi maka umarni ne na yi magana ba wadda na a aikace ba kama huwa muqarrarun fi ilmi usulul fiqh kamar yadda aka yi tabbata a ilimin usulul fiqh to ban san ina ne suka samu wannan bambanci ba ga riwayar Abdul Razzaq inda za su ambata ah, okay ba su ambaci riwayar shi abin nan Yazid ibn Khasifa ɗin ah, a nan ba ballan mu ga ina inda aiki ɗin yake suka ci gaba da cewa wa rawa abdurrazzaq fil musannaf abdurrazzaq ya rawaito daga a cikin musannaf ɗinsa an dawud ibn qais wa ghairihi daga dawud ibn qais da waninsa an muhammad ibn yusuf an sa'id ibn yazid daga muhammad dan yusuf daga sa'id ibn yazid an umara jama'a an-nas fi ramadana ala ubay ibn ka'b cewa sayyidina umar radiyallahu anhu ya haɗa mutane a watan Ramadan su yi sallah a bayan Ubay ibn Ka'ab wa ala Tamim dari haka nan a bayan Tamim dari ala 21 ya sa su su yi sallan ne a su yi raka'a 21 yaqra'una bil mi'in suna masu karantawa da surori na almi'in wa yansarikuna inda فروع الفجر suna gama sallah din ne a farko-farkon kullowan alfajir ko gabanin kullowan alfajir kun ga riwaya daga disan mutum as-sa'id ibn yazid din inda imam malik ya rawaito shi abdurrazzaq ya rawaito daga shi wannan mutumin amma cewa raka'a 21 wa hadhihi riwaya masu littafin nan sai suka ce to wannan riwayar dai tukhalifu ma akhrajahu malik ta saba mai abinda Imam Malik ya fito da shi an Muhammad ibn Sa'id an Sa'id an Muhammad ibn Yusuf an Sa'id ibn Yazid daga Muhammad dan Yusuf daga kuma Sa'id ibn Yazid wa zahiru isnad wa zahiru isnad riwayati Abd al-Razzaq sahih zahirin wannan isnadin dai ingantacce ne fa jami'u rijalihi thiqat kuma dukkanin saboda dukkanin mazajen isnadi ɗin tabbatattu ne a ilimin hajji sun koro magana mai ɗan tsaye lokacin bayi za mu tsaya nan in mun gama maganganun nasu za mu yi ta'aliki a dangane da wannan insha Allah za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sallam in akwai tambaya sai mu amsa na'am عليكم السلام ورحمة الله وبركاته